Sashen Hausa na Studio Kalango ya gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. raro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri na yau Juma'a daga watan Juye na 2022. A marcen yau ne ake sa ran samun sakamakon zaman taron muhawara kan zaman lafiya da shugaban kasa ya kaddamar jiya a Agades. Muna dauke da ra'ayoyin wasu daga cikin mahalarta taron. bacewar 'yan mata a nijar lamari ne da ke damuwar iyaye muna tafiya da bayanin madam falmata kyari mamba ta kungiyar kwangafen a cikin wannan shiri a rahoton musamman na maricin yau za ku je rahoto kan tarbiyyantar da 'ya'ya na fari a wasu al'ummomi na nijar za mu fara da wannan labari a nijar a ranar tara ga watan shiye da muke ciki ne za a gabatar da sallar layya a maimakon ranar goma ga watan sabanin sanarwar da majalisar musulmi ta fitar a laraba 29 ga watan juwan da ya shuɗe sabon sanarwar an bayyana ta ne yau da tsakiyar wuni ta kafar wato talabijin na ƙasa tele sahel mani ta aikin hajji 2,318 'yan nijar ne suka isa a ƙasar saudiya kawo ranar talatin ga watan juyen daga cikin jimillar maniyatan su dubu da hamsin da za su tafi ta jirgi na kai tsaye shafin yanar gizo na hukumar koho ne ya rubuto wannan labari a yau agadez babban birnin yankin ayir na karbar zaman taron muhawara kan zaman lahiya tsaro da haɗin kan al'umma da aka soma jiya shugaban ƙasa muhammadu bazum da ke ziyara a jihar ne ke jagorancin taron a yau ake sa ran samun sakamako wato na taron duk da haka wakilin musa maman ya ji ra'ayin wasu mahalarta taron kamar haka. a agades ba batun rashin tsaro magana ce kawai ta rashin kwanciyar hankali game da kwace-kwace da ake yi nan da can wanda ke kamari ana iya ciwo kansa an gwamnati ya sa kai yana iya kawar da shi wannan yauni ne da ya hau kan gwamnati kamata ya yi wargaje wa'annan da ke yin shi kenan an ƙasa talaka haka ba zai iya idan ana son zaman lafiya dole sai an samu haɗin kan dukkan 'yan ƙasa dole a rika rika waye kai na gama gari domin fahimtar amfanin zaman lafiya domin magance haka dole sai kowa ya kawo gudunmuwarsa domin yaƙi da wannan da yadda za mu rayuwa cikin zaman lafiya domin zaman lafiya na kowa Ah, Ni na fahimci kawai mutane sun ɓatawa shugaban ƙasa lokaci ne kaɗai. Mutane sun mayar da hankali ne ga bandance-bandance da sararin ƙwaya da ake. Waga jihar Agadas ita ce ke baiwa ƙasar Nijar komi to shi gwamnati me yi wa jama'a komi abin da ya sa kenan mutane ke ta jin takaici. Beaucoup da jan son frustre. cibiyar ayyukan jin kai a agadas mai kumshe da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 2,500 ta tsaye da ayyukanta a halin yanzu ana kawo tallafi kalilan ga mutanen da ke karkashin kulawar babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya muhammad nur jami'in hukuma na biron unhcr ta agadas ya yi wa anise karim karin bayani Dalilin wasu abubuwa da suka faru ranar 25 ga watan Mayu a cibiyar jin kai an dakatar da ayyuka ana ba da kulawa a wannan lokaci ga mutanen da suke bisa nauyin HCR abinci, abinci mai dumi, ruwan sha da kuma abin da ya shafi kiwon lafiya ta 'yan gudun hijira za su iya zuwa likita da kansu domin su amfana da kulawar lafiyar jikinsu. Sabana a da inda muke da likita da ke aiki kuma take amsa bukatu na magunguna na 'yan gudun hijira. Likita ministar ta fuskanci sata babu komai a ciki bisa ga dalilan da na ambatu ayyukan da aka tsaida akwai tallafin jin kai na gwargwado da ake badawa sauran kuma an dakatar da su al'amarin bacewar 'yan mata a yamai da sauran yankunan ƙasa na damuwar iyaye tare da jan hankalin al'umma madam kyari falmata mamba ta kungiyar kwangafen da babbar kungiyar mata ta refefa ta bayyana cewa ya zama dole iyaye su kula sosai da 'ya'yansu mata musamman idan suka tasa a hirta da hawa usman Wannan matsala ce da ta shahi al'umma kuma take neman zama ruwan dargama duniya. Mu mu uwayen yara abun yana ba mu mamaki musamman ma ga 'yan mata da ke cikin balaga. Wani bi sakacin uwaye ne ba mu da lokacin sa ido kan 'ya'yanmu ba mu san da wa suke hulɗa ba ba mu san abokansu ba abun yi a nan shine a matsayin mu na masu ba da horo uwaye ko kuma kakanni nauyi ne da ya rataye kanmu na mu waye ma mu kai idan yarinya ta fara hira da samari mu nuna mata cewar saurayi shi ya kamata a zo wajenta amma ba ita za ta je tarra shi ba akwai lokutan da ya kamata yarinya ta kasance cikin gida idan ba ta nan to a hanzarta bin sawunta. A wannan shekarar karatu malaman makarantar boko na Nijar sun fuskanci cin zarafi na baka da ma duka har ma da fitar da rayuka a cikin aikinsu daga ɗalibai. Tabarbarewar kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma na daga cikin dalilai da suka janyo haka a cewar Mustapha Liman Tingiri mai tsara fasali na ilmantarwa da ke ritaya. Ya danganta alhakin lamarin a matakai daban-daban har ma da matakin malaman makarantar shi kansa. Daga cikin dalilai kowa ya sani darajar malaman boko ta ragu ba kamar da ba. Sannan kuma akwai kasawa al'umma iyaye ba sa biyar 'ya'yan sau da kafa akan abin da suke yi a makarantun boko. Sannan bayan wannan ma iyaye aikin su shine su samar da fahimtar juna tsakanin malamai da kuma ɗalibai. Kuma kafafen sadarwa na zamani sun zo da sabbin hanyoyi na bata tarbiyya ya kamata su da kansu malamai a ba su horo kun san mafi yawan malaman ba su bi ta hanyar makarantar horarwa ba ma'aikata na star general sani kunce da ke yamai sun tsunduma yajin aiki na ini biyu jiya da yau a cewar wakilin su yajin aikin ya zo ne bayan wasu matakai da shugaban star din ya ɗauka musamman dakatar da basu 'yan kudade na goro da kuma rashin yi musu binciken lafiyar jiki Ali Muhammadu wakilin ma'aikatan ya yi wa Karimu Hasumi Guruza ƙarin haske. Ma'aikata suna yajin aiki a yau domin a karan farko ne muka samu babban daraktan rikon kwarya da ke farma 'yancinmu da muka samu. Misali idan akwai bukukuwa mutane suna da abin da ake kira goron aiki yanzu kuma ba su da shi. Akwai kuma tufafin ma'aikata na ma akwai Arias, akwai ziyarce-ziyarce na shekara da ma muka manta. Kwana biyu ne za mu maimaitawa tun daga litinin za mu yi babban taro idan ba a gyara ba za mu yi sai masha Allahu. A shirye muke mu kare bukatu. a ran laraba 29 ne ga watan wato juma aka kaddamar da sabon kamfen shawarar rigakafin cutar shan inna a birnin kazowe gundumar gure albarkacin haka magashin garin ya gargadi zuwa ga iyayen yara domin su ba da damar yaran su ci moriyar wannan shaushawa bukar jibrilu magashin garin kazowe ya yi wa ibrahim manzo karin bayani yau za a fara ba da maganin rigakai na cutan shan inna polio muna jan hankali a game da uwaye yaranmu za a ma wannan magani ba karamin abu bane gwamnati da abokan shi masu hannu da shuni wannan magani da tsada suke sayo shi don an san illan wanga cuta na shan inna ake rigakai wannan cutan shi yasa in an ji labarin cutan a wani wuri ake ƙara sa kudi ake zagayowa abu ne mai amfani abu ne mai babban amfani uwaye yau ne yana ta bisa kanku ku tsaya da kyau ku bi sau ku tabbatar da kowane yaron ku ya samu wanga magani na rigakafi rigakafi ya yi magani ya zamanto kowa ya yi tsaye za su je gida gida su muku abin da kuka saba ne batta da illan komi yana mu jan hankalin namu bai wuce a game da uwaye da mu musu wannan rigakafi don Allah ubangiji ya kare su da wannan cutan a fagen wasanni a marcin yau ne aka soma wata kwambalar koko gargajiya tsakanin nijar da senegal a yamai kwambalar za ta haɗa 'yan kokowa guda hudu na kowace ƙasa wani tsari ne na tsohon ɗan kokowa gargajiya bala haruna a yayin wani zama da ya yi a senegal ne bala haruna ya sami wannan tunani don baiwa 'yan kokowar nijar damar yin kokowa ko ba a hukumance ba bala haruna ya yi wa sumana amadu ƙarin haske abokina ya gayyace ni wanda ake ce ma ungwam na senegal na ga yadda suke yi da na ga yadda suke sai na ce to ni ma zan yi suka ce to ana bani yan kukuwa in zo na mai wannan kukuwa da muka kira yakubu adamu zakiru aibo hassan isaka isaka yau ne za a fara babban gami nijar senegal amma kahin a fara wannan gamin akwai 'yan kokowa nama na Nijar waɗanda su za su fara koko a kwamba hudu ko biyar ko shidda kana ai wannan kwamba da 'yan Senegal kuma gobe ma 'yan kokowa nama na Nijar za su yi kwamba hudu ko biyar ko shidda kana a kira dan Senegal guda ya yi kwamba guda ranar ƙarshe ranan mana da kwamba biyu da 'yan Senegal wanda aka kada yana da jika ɗari biyar wanda ya kaye yana da jika ɗari biyar su can kwamba ɗaya ma sai ga ta tara mutane to wata ran 'yan Nijar ma za mu ci da wane da wane muke so su yi mamu kokowa kuma kaza za mu ba su. sai da namu na musamman da a wasu sassa na al'ummar nijar ana yi wa 'ya'yan fari tarbiyya daban da sauran yara waɗannan yara na fari iyayen da suka haife su ma na nisantar su saboda waɗansu dalilai na al'umma da kuma al'adu wata ɗabi'a ce da ke tattare da mummunan tasiri a makomar waɗannan yara a cewar ƙwararru ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A cikin wasu al'ummomin niger ana samun wasu uwaye da basa kiran sunan ɗiyansu na farin wa'annan yaran tarbiyyar tasu ta zama ta musamman basa samun hakikanin shakuwa cikin iyali tun suna cikin yarintarsu suke dabara ɗaya. kuma wani bin ma wajen kakanni ne ake ba da su bari mu saurari shaidar ga matan da diya aka amar suwa tun bata gyara komi sai ta aihu tana shin kuma ya uwarta da ubanta ba ta iya kiran sunan dan hwari dan hwari kuma har wa yau gobe wo ta garai dan ya zaka dan hwari nan bai ga wani kane tare da shi ba komi ya aikata sai mu ce kai gaske dan hwari na kuɗe bai mai iska ba su da azanci lalle diyan hwari amma na yanzu ɗiyan hwari da azancin su na ake aiho amma na hwarin nan dakaru dai na an dai aiho su dai ga suna don saboda iyaye na kumya su ba su iya su yi wani abu suna jin tsoron su shi yasa suke haka nan a cewar jami'in ilimin zamantakewa Alu Aye Isa wata tarbiyyar al'ada ce ta zamantakewa da kewa yara ɗiyan farin hannun wasu 'yancin nasu za ku ganin waɗannan yara za su yi girma tare da rashin shakuwa idan har kuka keɓance shi sosai ya koma shi kadai za ku ganin wani abin bakin ciki bai bunƙasa halin sanin ya kamata ba yawancin lokaci kamar rudaddi suna zama yara masu sauran hasala sosai gaskiya suna wata halaya da ta sha bamban da al'umma dalilin idan aka duba bu samu wannan lokaci na shakuwa ba wannan alaka da ya kamata su samu tare da ma'aifa kuma yana kafa wani rashin daidaito ya kasance a bangaren al'umma ko a bangaren kwakwalwa daga waɗannan mutane wannan irin tarbiyyantar da yara ɗiyan farin na da a tasiri ga makomarsu don zai iya ta wani bangare shafar dukan jama'a jami'in ilmantarwar zamantakewa alu ayye isa tarbiyya na ɗaya daga cikin muhimman yanci na yaro kuma hana shi wannan kamar take yancin shi ne an kafa wani abu na shinge tsakanin al'umma da ke sa waɗannan yara a maida su gefe sai kuma a fi fifita kannansa sosai fiye da shi kuma wannan shine tushe na halin takaici masana na ganin ya waje ba a sake dibar bar wannan yanayin zamantakewar gargajiya yaro ya zan na farin ko a'a ya samu cikon yancinsa ya zan mutum balagagge magabaci nagari kuma mai amfanin al'umma. madalla masu haɗe ƙarshen wannan shiri kenan na maritin yau yanzu kuma zan barku da zainabu abdu ke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro da cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.